gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu sallama a gare ku da fatan duk kunanan lahiya da wannan maraitar litinin goma sha biyu ga watan Satumba kuma ranar babbar sallah ko sallar layya ta musulmi. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com da ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jimrau. masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau take sallah kuma mu dukkan mu muna muku barka da sallah daga nan sashen hausa na murya amurka a washington din allah ya maimaita mana Malam Usman na ga kana girgiza haka kamar mutanen. Kin san daɗin waka ba ta da yare. <laughs> To tun da yau sallah shirin baki ɗaya na musamman ne wato mun bar muku hilin baki ɗaya ku kira mu ku yi gaishe gaishen sallah ga 'yan uwanku da iyalanku mm. da abokanku na arziki. Har ma ku faɗa mana yadda kuka yi wannan sallah a cikin wannan hali na rashin kuɗi ko Usman. Mm, abin sai addu'a. To haka yake da fatan kuma waɗanda ba musulmi ba ma za su kira kai tsaye su miƙa gaishe su na sallah ga abokansu na arziki da makwabta ko ma 'yan uwansu. Ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duk waɗannan abubuwa. To ka mu bude layin wayar mu wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an kara ɗaya da alama tarawa ko wato plus one. Eh. Ku hari kiran mu kai tsaye ga gaishe-gaishen wasu yara daga Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Sunana Mubarak Mustapha Ibrahim. Ina gaida babana da yake Ghana. ina gaida Tonton Hamza da duka iyalin shi. Ina gaida mamata da take nyamai. Ina gaida kakata, ina gaida Tonton Dodo. Ina gaida Tonton Ina Hamisu a nyamai. Ina gaida Tantita da take difa. Ina gaida Tonton Ina. Ina mu kowa da kowa barka da sallah. da sunana Yasin Aliyu. Ina gaida kakata, ina gaida babana, ina gaida mamata. Ina ga Tintifa Tita wadda wadda ke difa. Salamu alaikum. Ni sunana Badiyatu Mustapha Ibrahim. Ina ma dukkan musulman duniya ina musu barka da sallah. Ina gaida mamana Safiya kakata. Ina gaida antina da take difa. Ina gaida tonton Kina Jallo, tonton Dodo, da kuma tonton Hamza, da kuma babana Hamisu, da kuma babana Mustapha Ibrahim da ke Accra. Ina gaida kowa da kowa. Salamu alaikum, ni ne Yusuf Hamza daga Nigeria. Ina gaida Mala Hamza Kaduna da ƙannena da matan shi, sannan kuma ina gaida kalla baban sise da matan shi, sannan kuma ina gaida hajjiya Fati Adifa da ita da iyalanta. Sannan kuma babaye shi ma ya samu ƙaruwa. to Allah ya sanya alheri Allah ya sa mu sallah lafiya Assalamu alaikum sunana Abdul Qudus Abdul Jabbar ina gaida kakata da ke reka zuma ina gaida babana da ke reka zuma ina gaida tonton kina da ke losa ina musu barka da sallah ina gaida tantita da ke difa ina mata barka da sallah da ita da iyalinta ina ma kowa da kowa barka da sallah sai an jima. Salamu alaikum sunana Abubakar Isyaka Ina ma duniyan duka barka da sallah. Ina gaida babana da uwata da kakana. Ina ma 'yan kasashen Senegal da sauran duka barka da sallah. Ina ma 'yan Niger barka da sallah. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙanananmu yau ne sallah yau ne aid yau ne ranar murnanmu yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid ya jama'a al'umma bar barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita idan da kana Najeriya war hakan nan ana sallah da me kake yi ai muna nan kila daga ni sai ɗan tirikwata ana fiɗa da ni da gaske Allah kuwa ah, A yi ba a kasafta nama ba mahauta ke yi ba a to ayin suna yi suna miko maka nan ka ajiye nan ka ajiye can ka rataye rago can ai kawai ai aikin da kai ai shine sallar ai halima mm, to yawa to eh. yanzu haka muna tare da Sa'ad Muhammad daga Atlanta hello salamu alaikum alaikum salam hajiya barka da sallah barka dai malam Sa'ad ya mm. kuke alhamdulillah hajiya to ya kuka yi sallah a nan Atlanta To hajiya mun tashi ba kamar yadda muka saba ba kafin mu tashi za mu ga ragunan mu suna daure. Mun <laughs> tashi da yara haka dai duka mun yi shiga sallah mun tafi masallaci a can civic center ba yadda muka saba guri a buɗe ba. Hmm. Muka je muka yi sallah idin mu muka fito. Hmm. Muka dawo gida yanzu hajiya. Haka. To, to ya yaran ya suka ji su kuma? To alhamdulillah ya sun ga bambancin al'adu da sauran abubuwa. sai dai maganar da suke ta yi ba su ga ana yawo da raguna <laughs> da shanu haka a cikin gari ba eh. ana kayar da sa a gaban su <laughs> hmm, ana dadara mai wuka yawa wannan eh. karin sai dai ka je ka bada kuɗi zuwa jima dai ka je ka tarar naman ka an yi fakejin da hmm. fatan Allah ya ba mu lada amin <laughs> yawa to na san zaka mika gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki da ke jin ka yanzu haka da ke can gida Najeriya ko gaskiya ne hajiya to bismillah Masha Allah to ina miƙa gaisuwar sallata ga dukkan 'yan uwa musulmai na faɗin duniya da kuma mutanenmu da ke birin Kabo local government hmm. da jama'a na rijiyar zaki da sirkaina a can hausa zurut da hmm. duka sauran tsofaffin abokanan aikinmu da muka aiki da su a Ketko. Ina fatan kowa ya sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. Hmm. Yau wato, yau akwai wani tare da kai ko akwai yara haka waɗanda su ma za su yi gaishe-gaishen su? Eh akwai hajiya ga Muhammad kusa da ni zai gaishe sallah ga jama'a. Hmm. To a mamu Muhammad. Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Muhammad ka hanka fara gaishe-gaishe ya ga sallah a Atlanta. Eh gaskiya na ga canjin al'ada sai dai kuma anan ba a yawon sallah ba a ba ka kuɗi <laughs> eh, sai baba da mama su ka eh. kenan <laughs> yau to wa da wa za ka miƙa gaisuwarka eh, ina gaishe da yan uwa musulmai tare da musu barka da sallah musamman mutanen birin kabo hmm. wato kakannina hmm. da mutanen hausa zurot su ma kakanni na na wajen baba ta kenan da mutanen ɗorayi babba mm. abokanai na irin su muƙatilu da imamu da yakubu da usman tasiu da kuma yan uwana na gidan alhaji ya urijiya zaki da yan uwan babana wanda gidan basa na northwest university irin su muntari rilwanu muhammad da su imran da sauransu mm. to mun gode sosai mm-hmm. a ci gaba ci gaba da yan gidan kakana wato malami na ka ibrahim da ka aliyu mm. kuma yana masa barka da sallah to allah ya sa sun ji to amin mamakka tana kusa A'a ita dai tana ƙasa. Aha to to a gaishe ta ita ma a ce ana mm. mata barka da sallah mun gode sosai malam Sa'ad da Muhammad mun gode Allah ya sa waɗanda kuka mika gaishe gaishe sun amin ya Allah. Yawa mun gode sosai yawa. Malam Usman ji ko shi ma ya ce ya mm, ga canjin al'ada. Ya ji eh ga yaro da ya ce to ba fa yawon sallah ba kwabai. <laughs> Yawwa. <laughs> to daga nan sai eh. ina Malam Usman. Eh to sai mu je mu dan shakata kuma da wannan waka. Eh, Kin eh. san mm. barka da sallah ai yau take sallah sai da dan girgiza kai. Ana girgiza kai ah, yawa. Ta bakin nazir ko. <laughs> Yawwa. To bari mu dan girgiza. To masu saurare muna cikin shan wannan waka sai ga kira daga Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajiya Halima kina magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki shagarar lokar gamin Sokoto State tare da Najeriya. To Malam Kabiru Abubakar Bulan Yaki na wuni kuma barka da sallah. Allah shi maimaita mana Allah ya sa muna ganin wasu waɗanda shekaru masu zuwa muna cikin koshin lafiya da sauran jama'an musulmi. Amin amin amin amin to ya kuka yi sallah? a lafiya lauda matakan nan ga muna cikin kwanciyar hankali kuma muna kwanciyar Allah shi ba mu shi ƙara mu kuma cikin kwanciyar hankula Allah ya musu dama kuma mun samu labaruka da an gudanar da sallah eh, musamman irin da ke sauran mm, kamar mun ji an ce an yi sallah cikin wahala mutane na kukan ba kuɗi raguna sun yi tsada kaka. Hello, Malam Kabiru. To To ga dukkan alamu Malam Kabiru layin ka ya tsinke bari mu je kyabi Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum kyabi kuna jin mu? Hello, salamu alaikum. To masu saurari idan kuna jin mu dai muna nan muna jiran kiran ku ku kira mu kai tsaye domin ku miƙa gaishe-gaishen ku na sallah ga 'yan uwanku da abokan ku na arziki. To ga wani kira mun samu. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni. Lafiya Hajiya Halima. Sannu sannu ke magana. A sunana Muhammad Baba Idris wanda aka fi sani da awal gimba. Daga damatur jihar yau na kira ku. To Muhammad Baba Idris yaya ake ciki yaya damatur yaya sallah? A sallah lafiya Hajiya Halima. To na san za ka miƙa gaishe-gaishenka ga masu saurare 'yan uwa abokai ka me za ka ce? kwarai kwarai kuwa ina da yan uwa da abokai na da dama wanda nake son sa da gaisuwa na zuwa gare su mm. farko akwai malami na da ke misau malam garba audu wanda malami ne da yake koyar da ni aikin jarida mm. sannan in na je ni garin fatiskum mm. ina da yan uwa na da yawa sosai da abokan arziki irin su lawan mai tireda Eh, da su eh, gambo barau fatis kuma mhm. eh, da sauran wasu 'yan uwa mm. a babban birnin tarayya abuja ma akwai irin su malam hassan gimba wanda dan jarida ne in na dawo nan da maturu muna jin ka ci gaba malam muhammad da irin su nasiru ya haya mm. da su tijjani katsalla Mm. da su ko eh, soyayyen nama ka gani ne naji kana dariya ko kaga an wuce da farantin soyayyen nama ne a'a a'a haka mai <laughs> yawa da dukkanin wanda ban ambaci sunan shi ba kowa da kowa ina musu fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya to mun gode sosai mallam muhammad allah ya maimaita mana mun gode sosai yawa to ga wani kira mun samu daga kodan kama na ji hello salamu alaikum Assalamu alaikum. Ina wuni? Ina magana da Sabi'u mai fati, lafiya lau. Malam Sabi'u mai fati, kana lahiya? Eh, ina gaira gaskiya duk al'umma musulmi na duniya muna musu barka da sallah. Mm, to. Allah ya maimaita mana. Amin. Ina gaira wani yana su mai gwanjo da ke kasuwar Bacci Kaduna. Da wata hajiya, hajiya Hadiza da ke na ita ma kasuwar Bacci Kaduna. Allah ya maimaita mana baki ɗaya yana gama al'ummar musulmi don kama duka da kuma ƙungiyar mu ta masu fati ta ga ina baki ɗaya da wani ciyaman mu shile giwa mm. don kama. Mm. muna gaira su duka da shi da iyalan shi da sauran yan uwa da abokan arziki na ko kula da halima Allah ta Allah maimaita mana to mun gode sosai malam Sabiu a ci gaba da hidimomin sallah lahiya ga kuma wani kira mun samu halo Hello, ina jinki Hajiya eh, Halima. Salamu alaikum daga ina ne? Wa alaikum salamu Ibrahim Umar daga Rijau jihar Niger Najeriya. To Malam Ibrahim muna jin ka barka da sallah. Yawa barkan mu dai ina miki sakon gaisuwa daga ma'aikatan ku gaba ɗaya Allah ya sa ku kare aikin nan lahiya Allah ya maishe ku gidajen iyalan ku lahiya. Amin a madadin su duk ina amsawa. to madalla sannan ina son shi miƙa sakona ga dukkan musulmin duniya ubangiji Allah ya maimaita mun Allah ya ba mu alherin da ke ciki amin da abokai na kamar su aliyu mm. aliyu da barbali direban tarauta mm. da abdullahi direban injin ibrahim mai injin kuma mm. da sauran yan uwa duka da abokan na alhaji ahmadu da bala da sauransu eh, eh, yau eh, mala ibrahim ya kuka yi sallan nan mun ji an ce ba kuɗi ana cikin wahala ya kuka yi sallah yanayin zuwan abu ne ajiya na'am yanayi ne yanayin zuwan abu ne aka dace da shi lokaci ne. Mm, to Allah ya kawo sauƙin eh, wani al'amari. Eh, eh, sai mu roƙi Allah Allah kawo mana sauƙin shi. Amin summa amin amin summa amin. Ya wato mun gode sosai Malam Ibrahim daga jihar Niger to ma saurare muna nan muna jiran ku ku kira alo alo alo to ga dukkan alamu mun samu kira amma kuma ya tsinke ga kira mun samu daga Baucin Yakubu Alo? salamu alaikum Wa alaikum salam. Ina wuni. An wuni lafiya. Lafiya lawa ke magana. Rabiu Datti Bautistar gama local gama gwalolo. To Rabiu Datti muna jin ka barka da sallah. To alhamdulillah muna murna da yin sallah. Hello Malam Rabiu. Kadin duniya an yi sallah bai ɗaya ba wani raba raban kai muna ƙara addu'a Allah maimaita mana gaba ɗaya ta badin badala. Amin amin. zan mika gaisuwa ta ga malam malam mai zanen hula gwalalo yanzu ma muna tare da ibrahim hada kare assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu ke magana malam malam mai zanen hula gwalalo to sannu malam malam barka da sallah eh, wani yana muku na dukkanin muna muku barka da sallah kuma da kuma dukkanin musulmi na mana barka da sallah Allah nuna mana ta baɗi amin amin da rai da lafiya. Amin amin amin amin. Kuma lokaci ya yi kafin bari kuma Allah sa mu je a sa. Amin amin Allah ya sa mu cika da imani. Amin amin alhamdulillah madallah. Oh, to mun gode sosai yanzu za mu je jihar Lagos. Hello salamu alaikum. Hello Lagos kuna jin mu? Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Eh ke magana? Basiru Karimu ne daga Dani Jiya mazamin Lagos. Sannu Malam Basiru Karimu ni goba ni kai yesi. bani ni samai ne gobe ta ga mai ba ni samai walla amma hausa bari mu mai hausa kasa ce mun yi zabar manci a a sashen hausa na murya amurka okay so ba ba mu salamu hausa yawa to bismillah <laughs> wallahi kullum ina kiran nan magana ko na kasa samu ka sai yau da Allah ya sana da ku Allah sarki to ya kuka yi sallah a Lagos lafiya kalau muka yi sallah to dawa dawa dawa zaka ga sai sai dai abin da ba a rasa dai. Eh to sai haƙuri ai sai haƙuri. Duk shekara a Nijar muke sallah amma wallahi barakan wallahi ba hari mun zamna nan dai dole. Hmm, to Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari. Allahumma amin. Hmm, Yawa to wadawa za ka wadawa mika gaisuwa a Nijar. To ina gaida Alhaji Alhaji Ali shugaban kwastomomi na abun ga eh, Abiyanso. Hmm. Da Abdulkadir Dandoso. so. Hmm. Adamu gulmama ne. Adamu Karimu nan tombo munta ne. Hmm. Da Alhaji Amadu Sokoto. Da suja Bero. <laughs> Wadan gogomu ne muna kira su suja Bero. Hmm. <laughs> Ban sa abin ko ya samu abinci bane ko bai samu ba na san dai bai samu <laughs> tunda abokin wasa ne sai a taba shi ko Mm, to mun gode sosai Malam Basiru da fatan za a ci gaba da hidimomin sallah lahiya irsa gumgumo. Yawa. Yawa. To ma saurare muna nan muna jiran ku ku kira mu ku miƙa gashe gashe. Alo, salamu alaikum ga kira daga Nasarawa. Alo. Wa alaikum wa alaikum salam hajiya Jummai. Eh, Halima ce, Halima, Halima Jumrauti. <laughs> Halima, Halima Jumrauti, Halima Jumrauti, eh, eh, shinkafa ne da na ci ne ruɗa ne za a lauzar ce. <laughs> A'a, ba layinka ba ne, ka san Jummai ta gama tana hita ni na shigo, ai to kuma yaya ta ce, ai ko ka kira ni Jummai ba laihi ba ne ai. To shi ne na gaya miki ko shi ne ya kawo ga haka kike ganin nake zai zumuɗi. To me sunanka? <laughs> To, to, madalla. To a gaskiya eh, Hajiya Alima mm. da fatan kuna nan cikin koshin lafiya kamar yadda muke. Mu dai a nan jihar Nasarawa gaskiya mun yi sallah lafiya kuma komai ya tafi daidai. Mm, to me sunan mai magana? Me sunan mai magana? Ko duk cikin koshin ne ka manta ka waɗi sunan ka? Mai magana mutum na mutane Garba Salin likita rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa. To mutum na mutane wada wada wada dawa za ka miƙa gaisuwa. to san abin ne an ce abin da yawa mm, nan dunkule ne gaba ɗaya. dukkan al'ummar jihar nasarawa maza da mata masu jin wannan gidan rediyon a halin yanzu a ko'ina suke a fadin duniya mm. ina yi musu fatan alheri mm. kuma ina mika gaisuwa na ga dimbin masu sauraron wannan gidan rediyo musamman ku da gaba da shirye-shirye na muna muku fatan alheri ina fata yadda aka yi sallar nan lafiya Allah kuma ya bamu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya na gode hajiya halima amin amin ba mu lafiya da zaman lafiya amin amin mu ma mun gode aje a ci gaba da cin shinkafa mun gode sosai eh, kuma bayan an ci da yawa ko gaskiya ya kamata a ci da bino gaskiya yawanci akwai naman kuma duk yawancin naman da aka yanka yanzu an zafa ne masu kitse ake ci <laughs> to yau mun gode sosai muna godiya <laughs> sosai yawa da fatan za ku ci gaba da kiran mu kuna miƙa gaishe-gaishen ku. Hello, salamu alaikum ga kira daga jihar Ondo. Salamu alaikum wake magana. Amin wa alaikum salam. Wake magana. Aji Halima kina magana da Alhaji Muhammadu Sani kan giwa sardaunan Oradar Latin Shagamu. Treasurer na APC Hausa Committee on the State. Wai, ai to din na mance ah. Alhaji Muhammadu wa? Alhaji Muhammadu Sani kan giwa. Sani kan giwa. To Alhaji Muhammadu Sani kan giwa ina wuni kuma barka da sallah. An wuni lafiya. Lahiya lau to ya kuka yi sallah a jihar Ondo? alhamdulillah wanda su ce mun yi sallah lafiya kalau na farko dai na ta kira in samu lambar waya ki kwanaki da aka ce Allah ya mawa yahin ki suwa sosai sosai haka to na gode Allah ya saka da alheri Allah ya kansu da rahama amin amin na gode Allah ya saka da alheri amin amin na gode amin wanda su ce dai mun yi sallah lafiya kalau alhamdulillah kuma duk kowa lafiya kalau to to wa za ka miƙa gaisuwar sallah to ina gaida abokina Ali Murtala Musa Kore Ciyama na ɗan Battalofil Gamman da kuma ɗan Maliki kan dogari da sarkin hausa kware Alhaji Abdullahi Bagobiri da sakatare Garba ɗan ganin iyaka da Adamu Turaki da Dauda Ciyaman da Abu Ciyaman da dukkan sauran jama'a da fatan sun yi sallah lafiya ubangiji Allah ya maimaita muna amin alhaji muhammadu sani kan giwa mun gode sosai da fatan duk waɗanda ka mika saƙon gaisuwa sun ji yanzu za mu je jihar Niger halo salamu alaikum wa alaikum salam Haki haji mai halima ce hajiya halima <laughs> sannu ina wuni lafiya da kina magana da isa isa isa gazau to isa isa gazau kana lahiya mazauni mazaunin Najda. To muna sauraron ka an yi sallah lahiya? Ina ɗaya daga cikin masu sauraron wannan shiri naku ne yau a kullum sai na saurari wannan shiri naku. To godiya muke da fatan za ka ci gaba da saurari. Ina fata Allah Ubangiji ya kara muku karfin gwiwan gabatar da wannan shiri. Amin ya Allah towa da ba za ka miƙa gaisuwar sallah. To ina gaida ainihin iyali na Amin. Kash, Malam Isa Isa ka fara gaisuwa to bari mu je Taraba. Alo, salamu alaikum. salamu Hajji Halima, barka da rana, barka da yamma Barka dai, ina wuni an yi sallah lahiya. Hello? Hello? Kana ji na hello? Hello, ina jin ki kina eh, yawa da Alhaji Ubale a Roji mutum biyu karamar hukumar Gasol jihar Taraba. To, Alhaji Ubale, barka da sallah. ma'adalla an yi sallah lafiya. Lahiya lau alhamdulillah mun gode wa Allah. To da fatan Allah ya kara mana ƙarfin gwiwa Allah kuma ya kara maimaita mana. Amin amin amin amin amin da wada wada. zan Allah ya biya ku kuna biyan mu sosai sosai muna jin daɗin shirye-shiryen ku. To mun gode sosai dama saboda ku ake kuma in kun ce kuna jin daɗi mu kuma abin yana ƙarfafa mana gwiwa sosai. To alhamdulillah mm, alhamdulillah sai kuma sakon gaisuwa na zan mika sakon gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya. To. ubangiji Allah kuma ya maimaita mana waɗannan halayya kuma da muke ciki ya Allah ya dinye mana so ya ba mu sauƙin rayuwa amin alhaji ubali amin amin eh Allah ya ƙaro mana sauƙi a ciki da cikin rahamarsa Allah ya ba mu sauƙin rayuwa amin ya Allah mun gode sosai alhaji ubale daga Taraba ga kira daga jamhuriyar Nijar hello salamu alaikum hello mun samu kira daga Nijar kuma ga dukkan alamu layin dai to masu saurare Muna nan muna jira ku kira mu a wannan lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku miƙa saƙonku na gaishe-gaishen sallah ga 'yan uwanku da abokanku kuma har wayo ku gaya mana yadda kuka yi sallah a yankunanku daban-daban lambar dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau wato ga kira mun samu daga kaduna Malama Halima. Hello, salamu alaikum. Malama alaikum, malama Halima. Barka da sallah. Ina mu. Lahiya, lau ya aka yi sallah a Kaduna. Lafiya, kalau zai alheri suna na Idris ɗan autan masu caji. To Idris ɗan autan masu caji. Ka dai caja wayar ka yi gaishe gaishe. <laughs> A ka caji wayar ka dan ka yi gaishe gaishe? <laughs> Da ya ji, Tun ranar ni na kira nan ban malamin Halima ban sami sun hatta Aziz da Allah sarki to ai gashi eh, sai kai lokaci zai kare ba kai gaishe gaishe ba i gaishe gaishen ka a gurguje ko mutun da ya faɗi. Sai da sana Abubakar mai sai kanu a Bautis da Eh. Da kuma da kuma yana To. To muna godiya sosai dan autan masu eh. caji masu saurare abin da ya sauwaka kenan a madadin kowa da kowa muna eh. muku barka da sallah. Ina gaida sojojin gidanki. <laughs> Ni ina gaida sojojin gidanka. <laughs> To masu saurare mun gode. To masu saurare barka da sallah sai gobe da izinin Allah. yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.